الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط كسورارا حقيقه mushrikai suna cikin shakkun haɗuwa da Ubangijinsu ranar alkiyama saboda suna ƙaryata tashi bayan mutuwa kuma ba su yi imani da lahira ba don haka ba sa yi mata shiri da aiki na kwarai, ku saurara, hakika, Allah ya kewaye komai da ilimi da iko.